Tun a watan Oktoban da ya gabata ne gungun wasu 'yan majalisar dokokin ƙasa ya shiga yunkurin ganar da ɗaukacin 'yan majalisar akan buƙatar kafa dokar hukunta masu aikata ɗabi'un da ke barazanar gurɓata tarbiyya. Sakamakon lura da abin da suka kira sabon yayin da matasa masu amfani da kafafen sada zumunta suka bullo da shi, inda yada bidiyo da hotunan batsa ke ƙoƙarin zama ruwan dare. mai magana da yawun waɗannan 'yan majalisa honorable nana jubi haruna ta ce rufe ido akan wannan bakon al'amari tamkar dama ce aka baiwa masu luwaɗi da 'yan maɗigo su baje koli a wannan ƙasa mafari kenan a wannan alhamis suka gabatar da wani ƙudurin doka a ofishin kakakin majalisar dokoki don ganin an bi hanyoyin tafka muhawara a kansa a nan gaba kaɗan da sunan dukkanin 'yan majalisa na ƙasar Nijar eh, mun yi aiki mun je mun aje wannan ƙudurin doka saboda a tattanna a kanta a samu mahita sannan kuma a hito gwa da gwa a gaya ma talaka menene e doka ta tanada don kare al'umma dangance da wannan annoba. To amma hajja kina da tabbacin kamar wannan yunkuri zai samu goyon baya ko haɗin kan dukkan 'yan majalisa. Nijar ana maganar layishi ko ana magana ba addini da gwamnati ake na cewa tsari ne na mulki amma su wa'anda ake mulka mutane ne masu addini kenan masha Allah ni ban ma samu wani matsalan ko irin eh, bambancin ra'ayi ba yanda al'umma ta yi tsaye ɗari bisa ɗari ba ta so kuma tana so a ɗauki mataki akan wannan matsala da take haddaban mu an tuka har yanzu waanda nake magana da su ya zamanto ko masu iko ne ya zamanto al'umma ce kowa ya yi na'am da cewa ya kamata a yi mana tsari da wannan bala'i eh, zuwa yaushe za a tattauna akan wannan ƙuduri e eh, tsarirrika ke da kwai kun san yanzu tun da mu mun aza za ta gewayawa ta zagaya duk inda ya kamata ta shiga a cikin asambile sannan sai a ɗauka a kai ma gwamnati wanda ta tana da kwana sha biyar ne kacal ta yi magana a kai. 'Yan majalisar sun ce suna da kwarin gwiwar samun haɗin kan dukkan bangarori a abin da suka kira gwagwarmayar kare al'ummar nishar da al'adunsu. abin da ya sa 'yar majalisar dokokin ƙasa honorable usaina madugu ta yi kiran kwantar da hankali ina roƙo ga duka mata dai fitoci su sa hannunsu wannan abu ya wuce kuma mu kan shi tunda abin mu ya shafa ɗayan mu ne ɗayan yannan mu ne ɗayan ƙannan mu ne ka gani ɗan dangin mu ne kenan abin akwai ciwo mutane hankalin su ya kwanta mu wakilin su ne sun zabe mu kuma insha Allah za mu musu ayi. farfado da wannan magana ta kafa dokar hukunta masu luwaɗi da yan madugo a Niger wani abu ne da ke zuwa a wani lokacin da jama'ar kasar ke tafka muhawara a kafafen sada zumunta dangane da wata sanarwar da aka wallafa a matsayin gayyata zuwa wurin wani gangamin goyon bayan 'yan maɗigo da masu luwaɗi da ake sa ran gudanarwa a birnin Yamai a ranar 24 ga watan Disamba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.